Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Hassan Maina kai ne mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya, Dr. Faruku Rabi'u Mudi, shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya, Khalil Muhammad Bello, kan matsalar karanci ko tsadar abinci da kullum sai ƙara karuwa take yi duk da irin tallafin da gwamnatin ƙasar ke baiwa manoma da makiyaya. Ga dai ci gaban tattaunawar tasu da Hassan. Dr. Faruk yanzu bari mu dawo kan ainihin jikon da muke magana a kansa. Idan za mu ɗauki misali matsala ɗaya ko biyu, menene matsalan da ya sa abincin nan ne yanzu ko a nan abuja nan da muke za ka ga ba lalle ba ne mutane su ci abinci sau uku abu mamaki kuma shine abincin nan gashi kuma ana noma shi kuma a iya cewa damuna ta yi albarka an samu kayan gona da sauransu amma kuma ba kowa ke da damar sayan abinci mai ci ba. Kai a gaskiya ƙasar nan muna noma iya noma fiye da yadda ba su kalla. Kusan mu Najeriya mu ne ma kusan ƙarfin ciyar da sashen a West Africa. Kuma idan ka ɗauka lokacin da muke girbi a lokacin kaka za ga abinci ya karye gaba ɗaya. To amma sanin yanzu kowa ya dawo cikin wannan sana'a tamu ba ta ɓangaren noman ba amma ta ɓangaren siyan aiki. Saboda haka haka idan lokacin da yake kaka lokacin da kowa zai iya abin nan gwamnati ta ki shiga cikin al'amarin abu manomi idan ya yi girbi komai nasa ya ƙare dole ne ya sai da kayan a kowane yanayi kuɗin yake domin ya yi waɗansu abubuwan buƙatunsu na auren yara biyan bashi da sauransu to yanzu sai kowa daidai da bankuna yanzu mun sani siyan kayan abinci suke suna ajiya ba sa ba da bashi ma yanzu to wannan ɓoye kayan shine za ka ga yanzu kakar ba ta tsayi duk inda aka yi sati ɗaya sati biyu duk abin da aka girbe wanda da kaka tana yin wata uku kaya yana amma yanzu a satin farko yake yake karewa za ka nemi ki rasa gaskiya ina iya gaya ma cewa wannan shiri ne wanda mu mun sani abubuwan nan su su ake ana uya ba don babu bane domin akwai kuɗi da yawa a hannun bankuna da suke siya bankuna ma kan sun shiga siyan kayan abinci kawai sai su shiga ta wata sigar ba bankin da daraki ne ba amma akwai wanda suke ba su ajiye to yanzu abin da ke faruwa wanda mu mun san da wannan ah, babu inda ba mu da mutanen mu daga kan sama har ƙasa don san abubuwan da ke faruwa ba da za mu iya tallafa manoman nan da bashin da za su iya dinga ajiye abinci suna fitar da shi a hankali har ya zagaya shekara da zai dinga fitowa a hankali eh, farashi ya zama baya tashin goron zaɓe da ake tsammani har wasu kakar ta sake zuwa ta same shi yanzu abin da ke faruwa ke Wata rabar Kadir Muhammad Bello idan ni kenan zan iya tunawa shekaru biyu zuwa uku da ya wuce a nan Abuja akwai wani wurin sai da naman kaji wanda ya yi suna kwarai kuma duk yan birni sun san wani wurin ana zuwa ana cin naman kaza. Yan rabin kaza a lokacin naira ɗari shida muke sayan rabin kaza a wurin. daga baya ta koma naira dubu ɗaya da ɗari biyu yanzu ina jin ana maganar kusan naira dubu biyar ne rabin akwai inan da muke saya naira ashirin talatin ko zuma su ya kwaya sai naira ɗari biyu na eh ya eh, aka ya kai ku alaƙa ina dabbobin da suke ne babu su ne ko kuma ko ana biyan kashin ana koyi ne. A kullum suna faɗi akwai gazawa ta fiskar tunanin mu hange hankali da tunani. Naman nan kullum ba a taɓa ganin ana ruwan gujima, ko ana ruwan raguna ko ana ruwan kaji ba. Ciwon su ake, to amma kuma muna amfani da su wajen layya sunanin amma ba mu da tuna so mu ci nama kullum amma ba mu tunani yadda za a tattara yadda naman zai samu. Bari ne ƙari. Ah, na farko dai sai su kaji da yake faɗa da kayan abinci da ya tsadan nan ake ake sarrafa yin abincin su a to kuma kayan abincin kamar da muka faɗa ya yi tsada ko dai lokacin an yi hodin ɗin shi an ɓoye ko kuma abin nan masarar nan can da nau'in da ta da a yanda suke siya. yanzu abin ya haure ba ma kowa ke iya ba a duka irin wannan abubuwan bita yanzu kuɗin bitar da za ka siya na alkama a yanzu wanda za su haɗa wajen yin abincin kaji ko abincin dabbobi da fi kuɗin alkaman ba a ba a da. Idan aka dunkule an sannan wuri guda da aka yi tambayar nan da aka yi ba komai ba ne illa an yi takuletin ɓangaro da fannin kiwo. Matuƙar ana so nama ya wadata komai ya wadata to ai da tantin ɗin ai dajikan kiwo ne ga su nan akwai Brazil Reserve akwai Burtali. Burtalin nan fa abu ne da Allah ya yi shi ko kuma mutiya suka yi shi wanda saniya ta ma su kan adam kwakwalwa dabba ma ina mamaki yadda dabba take neman ta zanci dan adam tunani dabban nan an gaya mata duk da cewa tana son ta ci ciyawa kan ki shiga ciyawa sanda ma ba gonaki ba ki ji hanyar nan sai kin je guri za ki ciwo ki ji hanyar nan sai kin je guri za ki sha ruwa ki dawo yau hanyar aka dode da za ka bi ta je ta yi ciwon ta taro kuma ba ta canza hanya sai ta ga babu ko don ne dan adam da ya kamata shi ya kamata ya fi dabba tunani zai zo ya haɗa hankalinsa da ciwo ya cinye to matuƙar ana so a samu wadatar nama irin na da to sai an da an mai da ɗan jaki dukiya makiyaya a kama musu inda dabbobin su za su yi to tun da dama akwai su ba babu su ba ba ƙasa suka nitse ba ba sama suka tashi ba filayen noma ciwon nan an san akwai su wuraren burtalolin nan an an san akwai su shi yasa muke ganin wannan ma'aikata da gwamnatin tarayya ta kafa da jiwon suke kafa makamantan tezuro da ta kafa borno ta kafa sauran jiwon arewa muna so su yi To wallahi arewa za ta yi nadama za ta zubar da hawayen jini idan ta take muddin ta rasa noma da mu za mu rike noma da ciwo tun dare bai mana ba. Dr. Faruk bari mu ka misali a satin da ya wuce din nan akwai wata kasuwar ƙauye a nan wajen garin Abuja Shi mm. nake ganin baki sun zo daga wurare ba mutanen wannan yankin ba ne. Suna tattaya mm. masara sosai da su dawa da waken soya ana loda musu a cikin manyan motoci ana zuwa da su wani bangare na kasar nan. Mm. Kamar misali irin wannan za iya cewar ya daga cikin abubuwan da suke shafar karfin abincin nan? Abin da na gaya ma kenan a cikin daga farko idan ka zo yanzu aka ce za a tsalle Waya warehouses na irin waɗannan kamfanoni da mutane ah, da sauransu wallahi sai an siya abincin da a nan wurin in ma zubar da abinci za a ga a to haka ba mu sanya ake yi ina suke kai abincin nan da sauransu to haka muna yin noma cikakken noma amma ba mu da kuɗin da mu manoma za mu riƙe abin da muka noma a hannun mu kamar yadda yake a da to saboda haka sai mun bibiya waɗansu abubuwa to wannan dalili yasa dole mu saki abin dole ka ga baƙi sun shigo sun ce dole masu kuɗi kowa yanzu yanzu babu abin da za ta ɗauka ta ajiye zan ka misali bara a waken tsaya kan kamata shirinsa yana naira dubu goma sha takwas a buhun gida amma a cikin wata ɗaya da rabi kwana da ma fara sa arba'in ba kwana a talatin da biyar talatin da takwas sai da waken tsaya ya koma naira dubu daga dubu sha takwas yanzu kowa ya gane wannan cewar na ma daina sana'a in karɓi kuɗi shi a banki zai sai kayan abincin ɓoye. Masu sauraro a nan za zamu dasa yaya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da wakilin Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona duduwa Mayi da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu noma tushe na arziki, mu kama noma yaƙi na ci gaba, kar mu manta bayan shi ne